abokin mu haruna arrahus ubangiji allah ya ɗauke shi allah ya ɗauki rayuwarsa lajikan shi da rahama mutumin kirki ne shi zan yi mana tuni matsayinmu na 'yan fim ba ma ƙaunar junanmu yau gaba ɗaya ɗaɗɗaya ne ɗan fim ɗin da bai ɗora shi akan dp bai na ta surutu ana ta addu'a ana ta komai da komai mu fa a da kawai muke nawa juna soyayya kenan ba ko mutum yana birthday a ɗauki hotunansa a saka ko bayan ya mutu a ɗauki hotunansa a saka a addu'a amma in muna duniya kullun a gaba muke da juna ba ma son junanmu bakin ciki muke da juna ba ma taimakon junanmu yanzu ni bello muhammad bello ina jin na daɗe ban yi postin kaga ɗan fim ɗan uwana ya shiga ya comment a kai ba saboda jin tsoron kada ya yi comment a kai na ya yi magana wani ya daina magana da shi ko kuma wani ne ake da shi ko wani ya fara gani yau gaba daya ɗaɗɗaya ne ɗan fim ɗin da bai ɗora shi kan dp bai na ta surutu ana ta addu'a ana ta komai da komai mu fa a eriyan da kawai muke nuna juna soyayya kenan ba ko mutum yana birthday a ɗauki hotunansa a saka ko bayan ya mutu a ɗauki hotunansa a saka a yi addu'a amma in muna duniya kullum a gaba muke da juna ba ma son junanmu baƙin ciki muke da juna ba ma taimakon junanmu yanzu ni bello muhammad bello ina jin na daɗe ban yi postin ka ga ɗan fim ɗan uwana ya shiga yi comment akai ba saboda jin tsoron kada ya yi comment akai na ya yi magana wani ya daina magana da shi ko kuma wani ne ake da shi ko wani ya fara gaba da shi yi tunani duniyan nan da ya ba tabbata ba ce yauwa wannan shine allah ji kan shi da rahama mu kuma allah kyauta ƙarshen mu allah ji kan musulmai da suka riga mu tun daga zaman annabi adam zuwa yau na gode allah ya saka da alkhairi